a gurguje dai bidiyon hafsan lawansu ya ƙara fitowa ita ma tsirara abin ya ƙazanta ya fi na babiyana na yi da na sanin ganin bidiyon nan da aka tura ana wata sai ga wata babu bidiyon da ke kai kawo a kafafen sada zumunta na social media kamar bidiyon wannan budurwa tsirara wanda ta yi kamar yadda kuke gani wanda za mu samu cikakkun abubuwan da ke faruwa a dangane da wannan al'amari tun dai daga lokacin da ya kasance bidiyon wannan baiwa Allah mai suna Hafsat ya bayyana babu abin da ke kai kawo sama da wannan zance duba da yadda ta yi bidiyon a cikin rashin kunya rashin tarbiyya wanda mutane da dama kowa da irin abin da yake faɗa wanda ita ma ta fito ta yi magana akan wannan al'amari inda take bayyana cewa wannan bidiyo da ta yi ba wani ɗa namiji ta tura mashi ba ta yi shi ne kawai ta sa a wayarta Wanda bayan ta basa a wayar ta karshe tsautsai ya sa bidiyon ya fita wanda ta tabbatar da wannan bidiyon ya kai kimanin shekara biyu inda ta tabbatar da ita ba mazinaciya ba ce ba karuwa ba ce sai da yadda bidiyon ya muni da irin yadda take wasanni da gabobin jikinta masu daraja wanda hakan ya sa mutane da dama suke ganin wannan iskanci ne ziryan kuma ta yi shi ne ta tura ma wani kuma a nan ma irin take aika-aika aka aikata. ku dai tsaya ku gyara zama tsaf domin kallon irin abubuwan da suke faruwa mun zama ku ɗauki da cikakkun rahotanni a dangane da wannan al'amari lamarin dai sai addu'a kafin ya kasance mu samu ku cikakki cikakkun rahotanni idan yau ne ku na farko a cikin wannan tasha ku daure ku danna alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa kamar haka wallahi mu fara tattare kayan mu duniya ta kusa tashi to duniya ta kusa tashi mana wannan irin masifu da bala'i da suke ta sauka wai kina kika yi wannan bidiyo fim guda fa kika yi wa kanki kika yi producing kika yi directing kuma kika taka rawar jaruma wai kin ga abin da kika aikata kuma za ki shiga gida ki sallama da mamanku kuma za ki shiga gida babanku ya ganki kuma 'yan uwanki su ganki mutanen gari su ganki ko kina nan kina postin kina habaici a status da, da tiktok kina hawa wakan habaici kin san abin da kika aikata ki tambayi wa inda suka yi bidiyo da Wa inda irin wannan tsautsayin ya fada kansu ba ma fa irin naki bane irin wanda irin wannan tsautsayin ya fada kansu bidiyon su ya liki ki tambaye su ki ji sama da shekara goma ishirin ki suna zaune cikin salama da kwanciya hankali wallahi ba su da ita me ya miki zafi me ya miki zafi na sakin wannan abubuwa ba kyan gani me kike nema a gidan duniyan nan ke ga ki shirgi guda me ya faru an ce last last an ce bidiyon ki ya fita wannan dai sai a ce kamar baki bace shine yanzu kika zauna kika shuta fim daya kika yi wa kanki kuma kina nan yanzu hankalinki kwance ba ma ke ba da duk sauran ire-iren ki yanzu kai na lillahi wa inna ilaihi raji'una ban taba fitowa na yi magana akan irin wa'annan eh, abubuwan ba wallahi na ne ya daga min hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah ya shirya mu addinin musulunci ita ma Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya ta kowa yana aikata laifi na wani ne ya fi na wani amma bayyana shin fa wallahi ban ji daɗi ba ban ji daɗi ba abin bai min daɗi ba idan ke kika saki da kanki baki kyauta wa kanki ba idan wani ya sakar miki bai kyauta miki ba bai miki alalci ba me kike nema trending ko duk trending din da zaki wallahi ba zai kai wata ɗaya ba wata biyu an manta da maganarki amma mutane wannan bidiyon da kika ki rubuta har ƙarshen duniya saboda midiya ce yanzu ban ji daɗi ba ban da alaƙa da ke ban san ki ba amma ban ji daɗin abin da aka yi miki ba in kuma ke kika yi wa kanki ba ki wa kanki adalci ba ban ji daɗi ba wani mutane da dama dai sun yi bidiyo akan wannan al'amari wanda ya faru da wannan baiwa Allah Hafsat na bidiyon da ta saka a tsirara wanda tun a farkon bidiyo mun sanar da ku kaɗan daga cikin irin abubuwan da ke faruwa wanda yanzu haka maganar da ake tana a hannun jami'an tsaro na hukumar hezba a cikin wannan jiha ta kano wanda bayan bayyana bidiyon ne hukumar ta hezba ta watsa yana inda suka ci gaba da bincike ƙarshe suka gano ta inda aka kamo ta domin ya kasance a zanta da ita ko kuma a hukunta ta akan wannan al'amari babban dai dalilin da ya sa kuka ga mu mun kawo muku wannan bidiyo na abubuwan da ke faruwa ba don komai ba ne don sai a sanar da mata to ya kuka gani musamman mata waɗanda suke watsawa yana a wannan manhaja ta tiktok ya kuka ganin da muka ce muna nufin abin da ake sanar da mace shine muddin ya kasance baki kara mutuncinki ba wanda allahu subhanahu wata'ala ya baki duk da ki da kimanki ya kasance kin zaɓi harkar duniyanci harkar da bata dace ba ƙarshe abin ba zai haifar miki ɗa mai ido ba yanzu duk macen da ya kasance aka ce bidiyon tsaraicin ta ya fita ya zagaya ko ina kaga kenan ta samu babban matsala da tawayar da a rayuwarta daga nan har ta koma ga Allah har 'ya'yanta za a kazancen da wannan abu sakamakon da sun taso wasu za su ba su labari wasu kuma su kunna musu bidiyon kalli in na kazandir kalli abin da ka take aikatawa kaga ka da ka tabus a cikin al'umma ka cuce ta akwai kuma wasu wajajen wanda ɗanki in ya je bai isa ya magana ba ko idan wani abin ya faru inda za a ce ba nan uwarka ta yi kaza ba nan mahaifiyarka ta yi kaza wanda da haka ne ake jan hankalin duk wanda ya kasance yana aikata wani abu wanda ba shi kenan ba musamman ɗiya mace akan rayuwarki rayuwa ce mai tsada baki san wa zaki haihu ba baki san ke mahaifiyar wani malami ba ce baki san ke mahaifiyar wace shugaba ba ce in ya kasance kin zama mutuniyar banza to haka za ki ta ki za su taso a cikin yanayi na rashin albarka in kuma aka yi duba da tsagin iyayenki wanda iyayenki ta iya za su iya kasancewa mutanen kirki ne da tijan arziki waɗanda suke zaune da mutane lafiya sai ya kasance kin je kin aikata abubuwa irin haka waɗanda ba su dace ba za ki sa mahaifinki da ƙyar zai rika zuwa masallaci da ƙyar zai rika kai kawo wanda mafi yawanci iyayen da irin haka ya faru da 'ya'yansu wasu bakin ciki ke kashe su uwa da uba muddin suna raye sakamakon ba ka taɓus yan uwanki haka za su rika jin kunyar kai kawo idan ma gari ne wani yana iya barin garin in kimarsa ta kai kima yana jin kunyar mutane wanda kuma duk a dalilin mugun abin da kika aikata wanda a dalilin haka ne yasa ake jan hankalin mata akan duk abin da zaki aikata ki tsaya ki abin da ya dace tun da bidiyon wannan baiwa Allah ya bayyana a kafar sada zumunta na tiktok babu abin da ake zance kamar wannan bidiyo babu abin da ake yadawa kamar wannan bidiyo a kafafen sada zumunta na social media kaga kenan idan kunne ya ji ganga jiki ya tsira a harka na matattakin tiktok na 'yan matan tiktok akwai bidiyoyi iri daban-daban na mata daban-daban waɗanda duk suka bayyana a baya wanda wannan na ɗaya daga cikin abin da ake cewa in kunni ya ji ko kuma in idan ki ya ga abin da ya faru da wata ke ki kiyaye ki abin da ya dace sakamakon da haka ta faru da ke shikenan ki? ta riga ta gama karewa ke daga nan baki da sauran wata daraja a idan mutane sakamakon akwai tsaraicin ki a bidiyoyin kowa kowa kai Allah ya kiyaye Allah subhanahu ala dai ya kara shiryar da mu ba so muke wannan bidiyo ya ci gaba da tsaro ba malaman addini suna ta ƙara jan hankalin waɗanda suke sa mata su yi musu irin wannan bidiyoyi akan menene ribar ka ka sa 'yar wani ta tsirara ta ɗau jikinta ta turo ma baka da wata riba wadda hakan zai haifar ma face ƙalubale da tashin hankali sakamakon ka ce ta turo ma bidiyo duk waɗannan abubuwan da kake aikatawa bashi ne ƙarshe yayanka za su biya ko matarka za ta biya za ka iya aure yar bariki wadda tana zaune a gidanka tana tura ma wasu ko kuma ta tura ma wasu jikinta tun kayan ya kasance ka aure ta amma duk abin da ya kasance kaga ka sa wata taima na ba daidai ba kada kai tunanin kai kuma a rayuwarka daidai din za ka gani tsarin Allah ne muddin ka saba mai to kai ma ba za a yi maka yadda kake so ba kai ma kaga ga abin da baka so wanda zai kona maka rai haka al'amarin zunubi yake kaga sai ka tsaya kai abin da ya dace idan kunne ya ji jiki ya tsira masu kuma aikata abin da bai kamata wata bangaren zina ko kuma waɗanda dai duk suke aikata haka malamai ke ta jira ƙara jin hankalin mutane akan mutum ya jira lokaci muddin ba zai tuba ba akwai radda rayuwa za ta ƙare ko rashin lafiya za ta samu duk wata shigantaka da za kai gaba ɗaya ƙashin bayan da ke sa a yi ta bai wuce lafiya da kuma kasancewar ka a raye ba ko kuma ka ga ka matashi ko ga ƙuriciya wata rana tsoho ne kai bayar da ka iya ko kana raye dai ga ana yi Allah subhanahu wata'ala ya ƙara shiryar da mu al'umma ba so muke wannan bidiyo ci gaba da tsaro ba takaitawa za mu da shi a wannan lokaci idan yau ne farkon zuwan ku a cikin wannan tasha ku danna alamar subscribe idan kuma akwai abin da kuke son sanar da mu akwai bangare na comment wanda muna ku cikakkiyar dama akan za ku yi mana magana kai tsaye muna tare da ku a kowane lokaci